والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم waɗanda suka yi aiki tare da ƙoƙari wurin ɓata abin da Allah ya saukar na ayoyi suka ce tsafi ne kuma suka ce a kan manzanmu boka ne matsafi ne mawaƙi ne waɗanda suka siffantu da waɗancan siffofi ranar alkiyama suna da azaba mai tsanani da muni